auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa musulmai mu da sake saduwa da ku a wannan shiri bayan mun tafi hutun rabin lokaci da fatar allah shi kara muna nasarori da jagoranci ga wannan aiki da wannan kanat ta ɗauki nauyin watsa muku da harshen hausa da fatar dukkanin 'yan uwa musulmai a fadin duniya waɗanda suke kallon wannan shiri da harshen hausa muna fatar allah ya amfanar da ku da wannan shiri da ake yi muna cikin dai faɗakarwa da muke yi ga 'yan uwa alhazai waɗanda allah ya hore ma zuwa aikin hajji da cewa duk abin da mutum zai yi ya tabbatar da abin da duk zai aikata zan abin da zai aikata ne wanda zai kare masa mutuncinsa da mutuncin kasarsa da mutuncin kabilarsa kamar abin da ni ishara gare shi cewa kai dan uwa alhaji dan najeriya kada ka aikata duk wani aiki wanda zai zuban maka da mutunci ya zuban maka da mutuncin ƙasarka ya zuban maka da mutuncin ƙabilarka a ce wannan bahaushe ne kuma ɗan najeriya kuma ɗan wuri kaza wannan alhazanmu sai a yi ƙoƙari a tsara wannan haka ma ɗan uwa alhaji ɗan nijar kai ma da ka samu allah baka dama ka je aikin haji kada ka aikata duk abin da zai zuba maka da mutunci da mutuncin ƙasarka da mutuncin ƙabilarka haka 'yan uwanmu musulmai 'yan ghana da 'yan uwa musulmai na dukkan faɗin duniya har da 'yan uwanmu hausawa a cikin garin sudan idan allah baka ikon zuwa aikin hajji za a ce bahaushe ne dan sudan shine aikata abu wanda yake na alkhairi a rinka jin daɗi ka taimaka ma 'yan uwanka hausa na sauran kasashe za su ji daɗin cewa ai da mun ka ta aikin hajji mun haɗu da wani dan uwa bahaushe dan sudan ai wannan ba allah allah ya saka masa da alkhairi allah ya masa kaza a ta ka da alkhairi to dan uwa alhaji ka sani duk inda kake duk ƙasar da kake idan ka yi aiki na alkhairi to wannan mutane za su tafi da kai da ambatonka da kuma yabo na alkhairi gare ka haka idan an ka samu wani akasi ya biyo baya da fatar 'yan uwanmu alhazai a tsare wannan sannan akwai abin da ya kamata 'yan uwanmu alhazai su kula da shi idan ka je kasar da ba taka ba za ka isko su da wasu ka'idodi waɗannan ka'idodi ya kamata ɗan uwa alhazai duk abin da yake zai kawo maka matsala da waɗanda suke jami'an tsaro na ƙasan nan idan an ka aikata waɗannan abubuwa to don allah ɗan uwa alhaji ka yi ƙoƙari ka kare mutuncinka da kuma mutuncin ƙasarku haka za mu samu wasu 'yan uwa alhazai jami'an tsaro za su hana shiga wani wuri amma saboda mutanenmu na gida an saba turereniya da kuce-kuce wani lokaci sai an shiga wannan duka bai kamata ga alhajinmu ba kamar yadda Allah ya ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji babu jima'i babu aikata zunubi babu alfasha ga aikin hajji to haka dan uwa musulmai ka yi kokari duk wata jayayya da za ka yi ga kasar da ba taka ba wadda kila abun zai kai ga ka samu kanka in ma dai a buge ka ko a yi maka wani abu na cin mutunci wanda bai kamata ba bai cancanci dan uwa alhaji ya samu kansa cikin irin wannan yanayi ba da fatar allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan duka abubuwa haka idan dan uwa alhaji ya je wajen ziyara zai ga an keɓe wasu lokuta waɗanda an ka hana kowa ya shiga ziyara musamman wajen kabarin manzon allah a wannan lokaci ana keɓe mu mata shi to muna kira ga 'yan uwanmu alhazai maza don allah su yi kokari su yi haƙuri ɗan lokacin nan da an ka ba mata don ziyara na kabarin manzon allah su samu su yi wannan ziyara saboda sun yi haka ne gudun cuɗanyar maza da mata kamar irin abin da yake faruwa a garin makka na cinkoso wani lokaci kana sallah ko da kake miƙewa ƙila za ka ga mace ce gabanka ko mace ce bayanka da abin da ya kama da haka ko kana ɗawafi ya zamanto ka ga mace ce gabanka ko mace ce bayanka abinda duka a masallacin madina suke kokarin su raba wannan cuɗanya tsakanin maza da mata don haka nake kira ga 'yan uwa alhazai da allah duk ka'idodin da aka ba ka yi kokari ka bi waɗannan ka'idodi waɗannan ka'idodi ba cutarwa ba ne gare ka bal a waɗannan ka'idodi kusan kare maka daraja ka ne da mutuncin addininka da fatar allah ya ba 'yan uwanmu alhazai kokarin tabbaka waɗannan abubuwa da kuma haƙuri na biyar abubuwan da aka ce su aikata sannan yana daga cikin abubuwan da nake so in ƙara jawo hankalin alhazanmu cewa wasu suna cewa dole idan za a yi za a sanya harami dole harami sai ya zama hori wannan shari'a ta tanadi cewa 'yan so ga namiji haraminsa ya kasance hori idan yana da hali idan mutum bai da hali shari'a ba ta kallafa masa cewa dole sai ya aikata abin da bai da shi ba domin allah yake cewa la yukallifu allah nafsan illa wus'aha allah bai kallafa mara sai abin da take eh, tana da ikon daukan nauyinsa shine yana iya saye kuma yana da kuɗin da zai bayar a ba shi haramin nan idan baya <coughs> da su wannan shari'a ba ta lizimta mashi cewa dole sai fari ba duk kayan da agare zai iya ɗauka su sune matsayin haraminsa ya shiga ya yi duk ayyukan da ake yi na aikin haji kamar yadda ya tabbata ga hadisi cewa manzo allah ya yi ɗawafi da mayafi wanda yake tsanwa da wannan ne malamai suke cewa don haka wannan yana nuna cewa ba dole ba ne sai mutum ya sa fararen kaya Ah, yana daga cikin abubuwan da nake so in ƙara jawo hankalin alhazai ah, abin da yake faruwa kuskuren da yake faruwa wajen sa'ayin safa da marwa ina ta karrara wannan ne saboda alhaji ya kiyaye a ah, ɗawafi ga ka'aba shine ake yin ɗawafi bakwai ana farawa daga dutsen hajarul aswad in an ka sake dawowa wurinsa shine an yi kewaye guda amma sa'ayi na safa da marwa shi ana farawa ne daga dutsen safa ya an ka je dutsen marwa an yi guda an ka dawo safa an yi biyu an ka koma marwa an yi uku haka za a fara da dutsen safa a kare da dutsen marwa amma idan alhaji ya ɗauki cewa sai ya je ya fara daga safa ya je marwa ya dawo safa ya guda to idan haka so bakwai ma'ana ya yi sa'ayi so goma sha hudu kenan yadda ba haka manzo Allah ya koyar da sahabbai ba abun da ya koyar da su shine ana farawa da dutsen safa a ƙare da dutsen marwa da fata alhazanmu su yi ƙoƙari su kiyaye wannan domin Allah ya sanya ma aikin hajjin su albarka kuma ya kasance an yi aikin hajjin nan kamar yadda shari'a ta tabbatar kuma Allah ya ba su ladar wannan aiki da sun kai. Ah, yana daga cikin abubuwan da muke so mu dan ambata a cikin abin da yake ya shafi shi aikin hajjin nan wanda ya kamata ga 'yan uwa musulmai su yi kokari su kiyaye kada alhaji ya yi duk wani aiki wanda yake komi yake ganinsa da kyau idan dai bai daidai da sunna ba a cikin aikin hajji ko ma ba aikin hajji ba ah, daga cikin abubuwan da suke faruwa a ayyuka na hajji za ka ga wasu suna sayar da wasu littafai ƙanana ko kuma ana laƙana ma wasu mutane wasu addu'o'i wanda za a ce maka in ka zo sa'ayin safa da marwa ga addu'ar da za ka yi in ka zo arfa ga addu'ar da za ka yi idan ka zo dawafi ko wani kewaye ga addu'ar da za ka yi waɗannan duka an ɓata maka lokaci ne ɗan uwa alhaji an tauye kauri guda wanda abun da ake so ka yalwanta addu'a kada ka tsaya ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita istighfari babu wata addu'a keɓe da an ka ce ka tsaya gare ta ita ɗaya za ka ta karantawa wannan duka abubuwa ne waɗanda 'yan uwa alhazai ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye waɗannan abubuwa wannan shine abubuwan da muke fata ga duk wani ɗan uwa alhaji in ya kiyaye wannan allah zai samu aikin hajjinsa albarka yana daga cikin abubuwa da muke kira ga 'yan uwa alhazai wanda ya yi niyyar aikin haji ko kuma ya yi niyyar aikin umra an so ya rage gashin kansa idan ya yi yawa ko ya rage gashin bakinsa amma dan uwa alhaji kada ka aske gemin kaka koma ka mace wannan bai halatta ga shari'a ba ga wanda ya yi aikin haji ya mahaɓa kwal ya aske geminsa wannan bai dace ba yana daga cikin karramawar da allah ya ma maza sai allah ya samu huskar su allah ya samu ta gemi wannan yana daga cikin abin da ya bambanta maza namiji da mace kada ka yadda ka canza halittar da allah ya maka allah ya maka halitta mai kyau ka koma da halitta wadda ba irin taka ba da fatar yan uwa alhazai a mu kiyaye wannan domin aske gemi bai halatta ga shari'a ba wannan ya kamata mu yi kokari mu kiyaye wannan kada mu aikata wannan Ah, yana daga cikin abubuwan da nike so in ƙara jawo hankalin 'yan uwa musulmi a duk ah, faɗin duniya duk inda mutum ya samu ɗan uwansa alhaji ta ko ina yake a duk inda ka haɗu da shi ka ɗauki cewa wani ɗan uwa ne wanda kamar ka fito ciki ɗaya da shi domin aikin hajji allah ya sa aikin hajji don haɗa a ah, musulman duniya duka wuri guda kila daga wannan aikin hajji za ka haɗu da wani mutumi wanda yake daga american ko daga indian ko daga ƙasar england ko daga kowace ƙasa ta duniya kila abin da zai haɗa ka da shi ku samu fahimtar juna ku san juna alaƙa ta ƙullu kila wani harshe ne wanda duk ku kuke ji in ma dai duk kuna jin larabci an ka haɗu a ta larabci a ji an ji an koma 'yan uwa kamar kun san juna shekaru da dama da suka gabata ko kuma ya zan turanci ne ya haɗa ku ko kuma ya kasance hausa ta haɗa ku kamar yadda ake samun musulmai waɗanda suke hausawa musamman waɗanda suke zaune a sudan ko waɗanda suke zaune a ethiopia ko waɗanda suke zaune a cameroon ko waɗanda suke zaune a kowace ƙasa za ku ga idan an ka samu irin wannan haɗuwa mutum zai ga cewa kamar ya ga ɗan uwansa wanda ya hito ciki ɗai da shi musamman 'yan uwa hausawa waɗanda suke sudan idan allah ya sa suka haɗu da 'yan uwa 'yan nijar ko 'yan uwa 'yan ghana ko 'yan uwa 'yan najeriya za ka ga sun zo ana ta ta'aruf wani sai ka ga kila asalinsa kakanninsa sun fito daga najeriya ko kuma zai ce kakanninsa asalinsa sun fito daga nijar ko kuma wani ya ce maka asalin kakanninsa sun fito daga ghana don haka za ga an samu ukuwa islamiyya an samu kamar mutum ya ji kamar ya bi wannan dan uwansa da ya haɗu da shi ya bi sa ya je ya ga ƙasarsu kai ba shi ba ma za ka ga sanadiyar aikin hajji alaƙa za ta kullu har a samu ziyarar juna ko nisan wuri da fatar 'yan uwanmu alhazai a yi ƙoƙari da allah a kiyaye wannan alaƙa ta musulunci allah ya ba mu ikon kiyaye wannan allah ya sanya mu aikin hajjin mu albarka allah kuma ya samu samu dacewa insha Allah za mu haɗu da ku a darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh